السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أتكون لتافين كتاب الأخضري za mu tashi inda malin ya ce wa man an sata limuta haddifin dalilan wanda ya saurara wa mai magana ɗan kaɗan dan kaɗan fala shi alaihi to babu komi. kana ka tsaye da sallah wani ya kira ka ƙila ya ma wani sako ka ji kiran nashi Ƙila ma kana da alkawari da shi sai kaɗan saurara kaɗan sai ya faɗi sakonsa to babu komi. wa man kama min a qabla al-julusi wanda ya miƙe daga raka'a biyu gabanin ya zauna wurin ya kamata ya zauna ne sai bai zauna ba raka ta ne ya yi raka biyu ne zai zauna ya tahiya sai ya miƙe fa in ta zakara ƙabla an yi fariƙal arba in ya tuna gabanin ya rabu da ƙasa biya daihi da hannayensa wa rukuba taihi da gwiwoyinsa raja'a ilal julusi to ya da ya zauna ya dawo ya zauna wala sujuda alaihi babu sujada aka shi wa in ƙaha in ko ya rabu da ƙasa ɗin da to ya ci gaba walam yarje kada ya dawo wasu jada ƙablar salami ya yi sujada kafin yi sallama in ya riga ya rabu da ƙasa kawai ci gaba da wa in raja in ko ya rabu da ƙasan kuma balal mufarakati bayan ya rabu da ƙasa wa balal qiyam bayan ya tsaya tsaye sai ya tuna ai ya kamata ya zauna ne ya tahiya sahiyan ya manta ne ya sake dawowa au amidan kuko da gangan ne ya san bai kamata ya dawo ba sahat salatuhu sallar tayi وسجد بعد السلام sujada bayan بان sallama. Wa ومن نفخ fi salatihi wanda ya yi busa ya hure wani abu a cikin sallarsa sahiyan da mantuwa ya manta yana sallah ne kila ya zo sujada sai gona abu sai hure shi sujada ba da salami shi ma wannan ya yi sujada bayan ya yi sallama wa in kana amidan in ko da gangar ne yi haka talab salatu hutu salata ta wa wa a atasa fi salatihi wanda ya yi atishawa a sallarsa falayashtagil bilhamdi bil hamdi kada ya shagaltu da alhamdulillah kada ya shigaltu da wannan wa ya rudda alaman shan shammatahu in kuma wani ya ce ya rahamukalla to ya maida masa wala ya a isan mai gaida um, ba a gaida mai atishawa fa in hamidallaha in ya gode wa Allah wala shi alaihi babu komi wato kaga kenan wannan gaban da mai atishawan da mai ce mushi yarhamukalla din duka an so kada su yi wannan kenan dukansu kuma sun yi wannan din to wala shi alaihi babu komi an gano wannan ko wa man tasa'aba wanda ya hamma fi salati a cikin sallah sadda fahu to ya rufe bakin shi ba su mutum ya hamma ya bude baki ga kawai shi kenan kasuwan lokacin ya zo da kadara sai bakin ya kagi sai an nushi bakin sannan zai koma saddafa wala fufu illa fi saubihi kada ya tofi kuma sai a tufarsa da ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani akari hadisi ya ce idan mutum yayi hamma hamma ta kwace mishi na farko yayi bakin kokarin shi kada yayi saboda daga shedan ne to in ta kwacin yayi ya tofi ko ya tofi guda uku inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan tofin sai ce idan a sallah ne sai ya dauko tufan sai ya rufe bakin sa sai ya tofin a cikin sa min gairi ikhraji hurufin kada ya riga fitar da harufa wa man shakka fi hadafin wanda ya kokonto a hadafi a kari kenan ya yi kokonto shin anya ko ba ya fi tsari ba anya ba ya yi bayan gida ba anya ko ba akwai abin nan janaba a jikinsa ba Hadafi, kari a wannan jasacin ko ya a akan samuwar najasa fakara fi salatin yi dan yi tunani a sallarsa sun ya ƙana ɗaharata sannan ya tabbatar da cewa yana da tsarki wala shay'a alaihi babu komi babu komi a gari. shi dama tunani yake yi anya ko ba ya tsari ba oh ashe lokacin ya yi kaza eh wani koyi ba shi ya taimaka mishi ma da ruwa sai ya sarki to kaga ta yakkana to falashi alaihi duk da ya dan bar sallan ya kuma tunanin sarkin sa wa man iltafata fi salati wanda ya waige a cikin sallah sahiyan da mantuwa ya waiga falashi alaihi to babu komi wa in ta'ammada in ko da gangare yayi fa huwa makruhun to wannan abun kyama ne ba a son waige a sallah wa inistadbar alqiblata in ko ya juya ya juya bayansa daga alqibla qata'a salata to ya yanke sallah tsaban waige ya koma ma gaba daya ya juya ba ma alqibla yake kallo ba yana kallon kudu ne ko hala yana leke ne wani abu na faruwa inda ba ya ji ana taba bangaren ya aji keke ne ko mashin ya ji bangaren kekuna da maushina ana wani abu to ai sallar ba ta da amfani ya sallame ta yi waje kada ne ya na wanda ya ji ana taba babura ya ji an buga ya ji kan mashin shi ne ya ci gaba da sallah ya zai bibita ya je ga an dauki kuma zai na tambaya wai na yanzu mene hukuncin sallar shi aka ce ba ta yi ba kuma mashin da an saci ai ka ji ana motsa dukiya ai ba wasa ne ba sai ke ba ma sai ke sallama ba waje Allah ya taimake mu saboda haka wanda wage-wagen shi ya janyo har ya bar alƙiblan ya koma ya wani wuri to wannan a salata ya yanke sallah wa man salla bi hariri wanda ya salla da alhariri shi mai kudi ne tufan alhariri yake sawa ko ya sa ranan aw bi zahabin ko ya salla da zinari aw saraka ko ya sata laikari mu. a makabarta ma ana binne gawa wani ya shiga da zuba ƙasa an sa hannu an zara wayin lokacin fa aka sa mutum a kabari ana tura ƙasa ya shiga da tura ƙasa an sa hannu an zara wayin to kaga wani abu ya yayi nisa an ya mu sata ba wai a cikin ba wa masallaci ba har a makabartu sata ake fi salati a sallah wani nazara muharraman ko ya kalli haram ila yana sallah sai mata suka zo suka wuce da tabarruji sai ya kalle su ko huwa asin ya saba ma Allah wa salatuhu sahiha ta yi ya sa alama nan an gane ko Allah ya taimake mu sai mu tashi wa mangale wa mangale fa wawi